shekara ta shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan daya shekara ta da goma sha 2015 miladiya muna cikin littafin mu na ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah madauki sarki ya masa rahama muna za mu tashi a mas'ala ta tara. insha Allah hadda samu ajjale ta zuwa sati mai zuwa wanda suke so su haddato sosai sai ba da zuwa asabar mai zuwa insha Allah Allah ya kai mu sai ya kawo za mu ci gaba da matsala ta kamar yadda na faɗa tamanin da tara a matsala ta gaba da muka karanto mu yi bayani akan cewa ba a binne musulmi tare da kafiri kamar yadda ba a binne kafiri tare da musulmi ya kawo mana dalilai da suke nuni akan haka wanda da cikin dalilai da hadisin da ya kawo kuma mun gane magabarta a waje ke kuma tara mutane ake a magabartan ba wai kowa zai binne a gida ba kamar yadda wasu suke yi sai ke faɗi wa sunnatu ad-dafnu fil maqabarati sunna shine ayi binne wato ayi binne mutane matattu a fil maqabarati a magabarta magabarta lafazi ne na larabci hausawa su ma suka ɗauka suka mai da shi magabarta makabara ma'anansa makabarta to fil makabara ta shi ne aka samu gabari ɗaya biyu uku to ya zama maƙabarta kenan li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yadfanu almauta ko yudfinu almauta fil makabarati wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana binne matattu a makabartan baqiya كما تواترت الأخبار بذلك مد هديسيد يواسك ذو أكم ونن وتقدم بعضها في مناسبات شتى أقربها حديث أبي ابن الخصاب da'uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu kuma binne matattunmu a cikin su to su ne wa'annan awqatu salata din sa'atin kana sura sallallahu alaihi hana an nusalli fihinna aw naqaw an naqbura fihinna mautana hina taqalu ash-shamsu bazigatan hatta tartafi a lokacin da rana take fitowa annabi ya hana yi sallah a wannan lokutan kuma ya hana abin ne mutum a wannan lokutan wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamila ash-shamsu a lokacin kafin rana ta yi zawali gabda za ta yi zawali a wannan lokacin har sai lokacin da ta yi zawali din to ba a so a binne mutum ko a yi sallah a wannan lokutan wa hin tadayyafu ash-shamsu lil ghurubi hatta taghruba lokacin gab da faduwar rana ta yi ja kusa za ta fari to nan ma ba a so a yi sallah ba a so a binne mamaci a waɗannan lokutan والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في المحلى ابن حزم شما كان ابن ديكي تفيا كنا ولذلك وانا حديثي أبيني كنوني ابن دمك أنبتا باوني ابن النبي يهانا أي بني أو نلوكتي يهانا أي صلى ونلوكتا ابن حزم كما ابن ديكي تفيا كي كنا الأظهري وان ديكي ذا للتافي المحلى وغيره دا وننسى من العلماء ومن التعويلات البعيدة أقوي ما لم يدسك أول ونن hadisi ce za a iya yi abin ne mutum bi mana a wayannan lokuta saboda su sun samo mafita da a wannan sai ce amma bal albatila wato tawili ma batil ne qawlu ba'dhum qawluhu naqbura ay nusalli da annabi sallallahu alaihi wasallam sai naqbura bi ma'anan sa nusalli qala abul hasan as-sindi abul hasan as-sindi ya yi sharhin abu dawuda ya yi abin nan ibnu maja ya yi sharhin an-nasa'i wala fa annahu ma'ana ba'id ce wannan ma'anan da suka faɗa ba'id cewa wato annabi na nufin mu binne mutum ba mu yi masa sallah ba ko kuma mu yi masa sallah ba mu binne shi ba ma'ana ne wanda ke ba'id annabi ya ce ya hana ayi sallah ya hana kuma a binnewa to sai suka ce binne wanda annabi yake magana ba binnewa ba sallah yake nufi ce ma'ana ba'id ne akan wannan din la yansabu ilaihi dhihnu min lafzil hadisi qala ba'dhum Yuƙalu qabarahu idza dafanahu wa la yuqalu qabarahu idza salla ana cewa qabarahu bi ma'ana in aka ce qabarahu ya bizne shi wa la ba a cewa qabarahu idza salla alaihi don aka masa sallah summa idza sha'a ma amatahu kuma iza sha'a a shara to fa akbar bi ma'ana ba sallah ba binnewa to su sai suka ce ma'anan sa ai sallah aka hana ba biznewa idan aka yi sallah to za a iya bizne shi a wannan lokacin ma'ana an masa sallah bayan la'asar sai wani abu ya hana ko nisan wuri ko gosilo ko wani abu sai wannan lokacin to za a iya bizne shi ba ci lokacin annabi ya hana ba sallah ya hana ba biznewa ba na'am والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الأوقات ولتعي كير أبنده في كزجيني حديث ينانونا من أنهنا أبنه مكروهيني أبنه أو إن اللوكتا أما يواني للوري بعد أذا أيه زي زما قيل با مسألة تند مكروهيني قلت وقد رد ذلك التعويل الإمام النووي أيضا الإمام النووي يا ميدا وأن التعويل كي وأن التعويل نبي كماتا با ولكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا في أولنا كما شي كما سيفادا أولي كما وندي كما دا ونن دي <laughs> يا شي ونن با ديدي با wajen bata wance ya tabbatar da abin da yake so kuma sai fada a wani tawili daban in ji malam Nasiruddin Albani Allah wadda sarki ya masa rahama cewa da'a da'awa ghaira sabita sai yayi da'awa da wanda bai tabbata fa qala fi sharh muslim imam an kamar yadda muka sani yayi sharhin muslim wanda minhaj na sharhin muslim qala ba'dhum suke wasu malamai suke fadi innal murada bil qabri salatul janaza abinda ake nufi da qabar salatul janaza ne ya nakalto magana wasu malamai in ji imam na yake wa hadha da'ifun ne wannan mai rauni ne ba haka yake ba li'anna salatul janazati la tukra fi hadha alwaqti bil ijma to shi inda ya fada kenan kuma tunda hadisi ya nuna nahana rasulullah an nusalliya ko fihinna aw an naqbura fihinna mautana sallah aka fara kafin maganan biznewa sai ce to amma shi sallah ba a hana ta bil ijima to ina ijima فلا يجوز تفسير تفسير الحديث بما يخالف الاجماع sai ke fadi baya halarta a fassara hadisin da abinda zai saba ma ijma'i ijma'i in ijma'i ne dama da yawa bai saba ma hadisi sai dai ijma'i din da awansa ake bai zama ijma ba kuma ijma'i ma akan iya amfani da ijima'i a bar hadisi eh malamai sun ce hadis ya eh, jima'i yakan nuna cewa hadisi ba a aiki da shi an gane amma shi bai shafi hadisi sai dai sun nuna ba a aiki da shi malamai sun san da hadisi an san hadisi eh, ya yi magana a kan wani daga samu ijima'i sabanin hadisi to akan ɗauki ijima'i an gane na'am sai ki faɗi babu ijma'i bal al sawabu anna ma'anahu ta'ammadu ta'khir ad-dafn ila hadhihi al-awqat abinda ake rufi a ganganta jinkirta binne mutum har zuwa wa'annan lokuta kama ya kurahu ta'ammudu ta'khirul asr ila isfirari shamsi kamar yadda yake makaruhi ne a ganganta bari sallar la'asar har sai lokacin da rana ta yi fasifasi makaruhi ne ba a son wannan bila uzuri ba tare da uzuri fa amma idza waqa dafnu fi hadhihi al-awqat bila ta'ammudin duka na magana Imam Nawawi fa idan har aka samu wato binnewa ba tare da yin sa da gangan ba to fala yukrahu ba hana ba qultu na maganar Nasiruddin Albani kenan wa hadha ta'wilu la dalila alayhi shi wannan tawili bai da dalili wal hadisu mutlaqun yashmalu al-muta'ammida wa ghairahu hadisi yana nuni yana ya haɗe wanda ya da gangan da kuma wanda ya ba da gangan ba fal haqqu adamu jawazi dafni walau li ghairi muta'ammidin ce gaskiya dai shine baya halarta abin da mutuwa wannan lokacin ko da ba da gangan ba faman adarakatku fiha duk wanda binnewa ya riske shi a waɗannan lokuta ce falyatarayyaf to ya dan saurara kaɗan hatta ya kharuja waqatul karaha a lokacin da aka hana din ya fita don lokuta uku ne wanda yanzu muka yi bayani a kansu lokacin da rana take fitowa ana ɗan tsayawa kaɗan lokacin hani ya wuce ta lokacin kafin zawali gab da shi ana tsayawa kaɗan <coughs> lokacin zawali ya wuce da lokacin da rana ta kusa faduwa ana tsayawa kaɗan lokacin ya wuce to sai dan saurara <clears throat> don a samu lokacin da aka hana din ya fita وما ادعاه أن صلاة الجنازة لا تقرأ في مثل هذه الأوقات بالإجماع فوهم منه رحمه الله ورحمة الله عليه ce da wanda yake faɗi cewa ijima'i ya nuna ba a hana sallah a lokutan da guda uku ɗin nan ba ce wahami ne na shi kamar yadda abin nan wato Allah ya masa rahama fal mas'alatu khilafiyatu akwai sabani tsakanin malama wannan mas'ala kamar yadda na faɗa ba imamu nan kullum a littafin sa yake yi da'awan ijma alhali kuma ba ijma <clears throat> shi wallahu alamu shi kila yakan kalli manyan malaman sa da shafi'iyya in ya ga sun faɗi abu sun tsaya a kai sun taru to sai ke kawai ijma'i ne bai kallon sauran mazahib din shi yasa kila yakan yawan iddi'ain ijma'i akan mas'ala wanda kuma akwai sabani akan ta an gane shine ina gani mafi yawa yake shafan imamun shi yasa malamai suka ce ba a itibari da cewa a imamun nawawi inda ya faɗi iddi'ayin ijma'i sai an ga wani malami ya da'awan ijma'i kafin a ɗauke shi a matsayinsa na ijma'i shi kan da'awan ijma'i alhali akwai sabani mai girma alhali ma kila wannan matsalan magana ba shine raji ba akwai shi ba kila kauli ne marjo <laughs> sai iddi'ayin ijma'i a kansa an gane <clears throat> to wannan shine mafiya kuma yakan yi wannan da'awan a littafin sa al-majmu' don majmu' yana magana akan <clears throat> wato fiqihu ko kuma sharhin imam muslim kamar yadda anan a sharhin imam muslim yake faɗi cewa sawabu fiha al-karahatu khilaf al-ijma' al-maz'um ce abin da yake daidai shine sabani a wannan mas'ala <clears throat> wato abin nan kai makaruhi ne sabanin dawa da imam nawawi yayi dawansa har <clears throat> sabaka bayanu zalika fil mas'ala wato mun riga mu yi bayani wannan mas'ala a can baya da aka yi bayani akan binnewa wato lokutan da aka hana a yi sallan jana'iza mu yi su a baya <clears throat> sha Allah yana gani za mu tsaya a baɗi wato lokaci na biyu da aka hana sallah ko kuma binne mutum nan muna magana a kan binnewa shine da daddare an hana in ba da dalili ba shi ma makaruhi ne amma ya ka samu dalili za a iya yi kamar yadda mai littafi zai bayani a nan insha Allah